Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na Amurka ke magana. Masu haro kun kama tashoshinmu ne a kan mitoci 49 da 31 ko kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuwa za ku iya sauraron mu a gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da LOL FM da kuma niyya. Haka zalika masu mu a ƙasar Ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin Alfa Radio da kuma Marhaba Radio. Baya ga haka a koda yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato a gtahausa.com ko kuma gtasashinhausa.com. Masu haruwa assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 20 ga watan Nuwamba shekara ta 2025 da fatan kun tashi lafiya. Sahabu Imam Aliyu ne tare da Ibrahim Alfahamid da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. Kafin ku ji abin da muke tafi da su ga kanun labarai. Shugaba Trump na Amurka ya ce zai taimaka wajen kawo ƙarshen yakin da ake yi a ƙasar Sudan. masu gabatar da kararraki a kasar netherlands sun buƙaci wata kotu da ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 20 kan wani ɗan ƙasar eritrea da ake tuhuma da laifin cin zarafin 'yan neman gudun hijira 'yan afirka dubbai a ƙasar libya ukraine ta ce an kashe mutane akalla 26 yayin da wasu da dama suka samu raunuka a wani hari da aka kai cikin daren nan a yankin yammacin kasar. kanun labaran kenan barista ibrahim rege game da ikirarin da wani ɗan majalisar dokokin amurka ya yi cewa ɗaliban da 'yan bindiga suka sace a jihar kebbi kiristoci ne hakanan kuma muna da rahoto daga jamhuriyar nijar kan taron da matasa game da tsaro suka gudanar a can ko suke ci gaba da yi daga kano kuma gwamnatin jihar ta gabatar da kasafin kuɗinta na baɗi za mu kawo muku shirin ilimi Da farko sai ku gyara zama ga Ibrahim Alfahamed da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar nan. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce zai taimaka wajen kawo ƙarshen yakin da ake a ƙasar Sudan bayan da yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya roƙe shi da ya sa baki a cikin lamarin. shugaba trump ya faɗa wajen wani taron zuba jari a saudiya jiya laraba cewa minti talatin a bayan da riman na saudiya ya roƙe shi a lokacin ganawarsu ta ran talata sai gwamnatinsa ta fara ɗaukar matakan ganin an kawo ƙarshen yakin na sudan daga bisani shugaba trump ya faɗa a wani rubutun da ya a kafar sada zumunci cewar amurka za ta yi aiki tare da Saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da Masar da wasu ƙasashen na yankin gabas ta tsakiya domin kawo ƙarshen zub da jini da daidaita al'amura a ƙasar Sudan. Yarima bin Salman ya yi amanna da cewar ana buƙatar sa bakin shugaba Trump kai tsaye domin kare lagon cijewar da aka samu a tattaunawar kawo ƙarshen wannan yaƙi da aka shafe shekaru biyu da rabi ana yi. warware wannan rikici na sudan yana da matukar muhimmanci ga tsaron kasar saudiya saboda babu abin da ya raba bakin iyakarta da kasar sudan sai tekun nan na bahar maliya a halin da ake ciki kuma ana sarin kungiyar tarayyar turai za ta garka matakunkumi a kan abdulrahim da galo mataimakin kwamandan rundunar dakarun wucin gadi ta rsf ta kasar sudan wanda aka zarga da keta haƙoƙin bil'adama ana sa ran ministocin harkokin wajen ƙasashen tare turai za su amince da ƙaƙaba madagala wannan takunkumi a lokacin taron da za su yi yau alhamis a birnin brussels wannan takunkumi ya kumshi haramta masa sanya kafa duk wata ƙasa da ke cikin ƙungiyar tare da kwace duk wata kadara da yake da ita cikin ƙasashen ƙungiyar a wani gefen kuma majalisar ɗinkin duniya tana ƙoƙarin samo hanyar shiga cikin birnin alfashar na yankin darfur inda aka ce an aikata kashe-kashe da fyaɗe daga lokacin da dakarun rundunar rsf suka kwace wannan birni babban jami'in hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya tom fletcher ya faɗa a birnin jamina ta ƙasar chadi cewa samar da agaji ga birnin babban aiki ne domin ana buƙatar samar da hanyar tsaro ta jigilar kayan agaji da kuma wadda za ta ba fararen hula damar barin wannan birni ya ce tattaunawa da rundunar rsf tana da matuƙar wahala to amma majalisar ɗinkin duniya tana fatan samun sukunin shiga birnin alfashar nan da 'yan kwanaki ko makonni ba wai sai ta jira watanni ba masu gabatar da kararraki a kasar netherlands sun buƙaci alƙalan wata kotu da su yanke hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a kan wani mutumi ɗan ƙasar eritrea wanda ya ƙaurin suna wajen safara tare da cin zarafin 'yan afirka da suke neman yin hijira zuwa turai ta cikin ƙasar libya masu gabatar da kararraki sun ce emmanuel walid wanda kuma ake kira da sunan tewelde goitom yana da wata kungiya ta safarar 'yan gudun hijira zuwa turai ta cikin libya masu gabatar da ƙararrakin waɗanda suka mayar da hankali na ayyukan bincikensu kan abubuwan da suka faru a tsakanin shekarar 2014 zuwa 2019 sun ce kungiyar ta goitom ta tsare dubban 'yan afirka cikin manyan ɗakunan ajiye kayayyaki a libya aka yi ta gana musu azaba domin a karɓo kuɗin fansa daga hannun 'yan uwansu a ƙasashen da suka fito. Goitom ya faɗa mawa wannan kotun lardi da ke garin Zwol a Netherlands inda aka ta ƙeyarsa zuwa can tun 2022 cewar ba shi ne ya aikata waɗannan laifuka da ake zargi ba. Wannan shari'a ita ce mafi girma ta safarar bil'adama da aka taɓa yi a ƙasar Netherlands. kuma tana ɗaya daga cikin ƙalilan da ake gudanarwa a turai domin bin bahasin baƙi 'yan gudun hijirar da ƙungiyoyi suka yi safararsu ta cikin ƙasar libya tun bayan faduwar gwamnatin muammar gaddafi lauyoyin da suke kare shi za su gabatar da nasu bayanan ran litinin inda kuma ake sa ran samun hukunci cikin watan janairu labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka ke magana. shugaba trump ya mika kai ga matsin lambar siyasa daga ita kanta jam'iyyarsa ta republican ya rattaba hannu kan kudirin dokar da ta tilasta ma gwamnatinsa fito da dukkan bayanai da takardu da duk abubuwan da aka tattara game da batun attajiri jeffrey epstein da aka samu da laifin yin lalata da ƙananan yara idan da ya ga dama shi da kansa shugaba trump ɗin yana iya ba da umarnin fitar da waɗannan bayanan ba tare da har sai majalisar dokoki ta jefa ƙuran neman a fito da su ba to amma sai a dawa da yin hakan tun da farko. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da ke gundumar Columbia. Rahotanni a kafofin yada labarai a Najeriya sun ce shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya tura mataimakinsa kashin Shatima zuwa jihar Kebbi dangane da ƙoƙarin da ake yi na ceto ɗalibai 'yan mata su 25 da 'yan bindiga suka sace a makarantar sakandare da ke garin Maga. A gefe ɗaya kuma, Shugaban ƙaramar hukumar Danko Wasagu inda aka sace ɗaliban Alhaji Hussaini Aliyu ya ƙaryata igirarin da aka ce wai wani ɗan majalisar wakilan dokokin Amurka Riley Mo ya yi cewa ɗaliban da aka sace Kiristoci ne, kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Shugaban karamar hukumar Danko Wasagu a jihar Kebbin Najeriya Alhaji Hussaini Aliyu ya karyata labarin da wani ɗan majalisar ƙasar Amurka ya bayar na cewa ɗaliban makarantar sakandaren Maga da 'yan bindiga suka saci Kiristoci ne. Shi dai wannan ɗan majalisar dokoki na Amurka ya yi zargin cewa ɗaliban da aka sace a makarantar Kiristoci ne, lamarin da ya kawo tabka. muhawara sosai a majalisar. To amma shugaban na karamar hukumar Danko Sagun yankin da wannan makaranta take ya fitar da wata sanarwa da ke nuna waɗannan ɗalibai musulmi ne tare da sanya sunayen dukkaninsu guda ashirin da biyar inda sunayen suka tabbatar da sunaye ne na musulmi rabara Musa S. Dada tsohon shugaban ƙungiyar Kiristoci ne ta kan reshen arewacin Najeriya ya ce kuma wane ne aka sace to ba abin daɗi ba ne. Labarin da zai fita daban fiye da yadda kana tsammani. amma idan za mu yi ma kanmu gaskiya bayan da an yi waɗannan din me za mu ce da mutanen katsina me za mu ce da mutanen sokoto me za mu ce da mutanen zamfara da waɗansu wurare har da niger ai a ciki akwai waɗanda an kakashe su a masallaci ah. ko wanda an kashe su a makarantu wannan abin bakin ciki ne ba da sam sam sam wasu iyaye suna da yara kira biyu ko uku a wurin nan ga ba ma an ce vice prince ma an kashe shi wata irin rayuwa ya za mu shi ba sani na na za mu kai wannan labarin ba ba kirista kadai ba ake kashewa amma dai abinda muka sani shine ko musulmi ne ko kirista ne an dai kwashe mutane saboda haka ba wanda zai ji wannan labarin ya ji daɗi fata na wa shine mu samu lafiya a Najeriya wannan rigima wanda wahalan da muna fama da shi gazawa ne daga wurin shugabannin mu domin lokacin da wannan abin ya fara inda sun dauke shi da gaskiya da bai kai da ya kai ginin ba barista Ibrahim rege. Fagge, masanin dokokin ƙasa ne a Najeriya, ya ce akwai buƙatar 'yan majalisun dokokin Najeriya su nufi ƙasar ta Amurka domin su warware wannan bayani tun da wuri. Dokance Najeriya kamar misali ni kaga talaka ne, abin da kamata ai shine su National Assembly abin da kamata su yi da sauri ne sai su yi kwamiti nasu su je America. Haka ake yi saboda duniya siyasa ake yi. America ita ce mother of democracy. Hmm. So ya kamata a ce kada a zauna a shuru kada a zauna a su ta a Najeriya. To wakilan jihar Kebbi, 'yan majalisar jihar jihar Kebbi su yi zama akan wannan abun sannan su tura delegation zuwa Abuja muna da sanarci guda uku ake. Sai su tare wanga magana a majalisa domin a tabbatar da an je America kada tsaya nan wurin. Za su je embassy na America da kiran tukuna a da kace kadda da cewa wannan abun da wannan mutum yayi ana koke da shi sannan ana neman America ta gurin tana shi yayi ƙarya. To shi ne kada za a samu tsarki sauƙin abu. A yanzu dai kungiyoyi da ma ɗaiɗaikun mutane a faɗin Najeriya na ci gaba da yin kiran matsakaimi domin ceto waɗannan yara. Mustapha Nasiru Batsari Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda matasa daga kasashe shida na yankin Sahel suka hallara domin su gudanar da taro na wuni biyu da zummar samo hanyoyin kare matasa daga fadawa hannun miyagun mutane. wakilin amurka ke magana a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani la'akari da irin barazanar da matasa ke fuskanta daga masu tafkata asa a fannoni irin su tsaro ko siyasa tattalin arziki da sauransu ya sa kungiyar ƙasa da ƙasa ta gore institute shirya wannan taro na wuni biyu domin matasan yankin sahel a yankurin baiwa wannan rukuni dama wajen tafiyar da lamura a gwamnatance ministan matasa da wasannin motsa jiki na nijar mohamed sidi shine ya jagoranci bikin bude wannan zama ya kuma bayyana fata game da yadda ya kamata matasa su kasance a nan gaba matasa duka na afirka sahel musamman sun taru an bisa modi wanda za su tattauna sabon da sahi kwanci hankali cikin kasashen na yes da kuma eh, gudunmuwa wadda su kawo cikin kasashen domin zamna laya kusan matasa su ne shugabannin zance duka tahiyar da ake ta zoma da sauransu mai muna so su kawo gudun mutasu don kasashen musu kwanta lahiya su tashi lahiya kuma matasa sun zamanto mutane ne kuma wanda suke da ƙarfi yin abubuwa da yawa musamman abin da shahin nariya da wasu abubuwa sana'o'i iri muke sun dogara da sana'a su shiga wasu abubuwan da bai kamata ba a yayin mahawarorin da za su yi a wannan haduwa mahalartan za su tsaida shawarwari na bai daya waɗanda suke kallo a matsayin mafitar matsalolin da ke jefa matasa bin hanyoyin da ba su dace ba kamar yadda awal umaru ibrahim ya bayyana mu matasan afirka matasan sahel mine ne kamata mu kawo eh, eh, mu don a samu kwanciyar hankali don kuma mu samu eh, matasa wanda kwararri da za su yi muna fafutuka don su kwato muna haƙƙinmu inda ya kamata don shi ne wanga taro an ka an ka kirawo eh, matasan kasashe da dama an da wannan taro za a hiddo eh, eh, wani littafi da za a kai ma duk wanda ya kamata a ma masu hannu da shuni masu tallafa ma kasashenmu hukumomin gwamnatin niger don a samu a yi unhani da wannan shawarwarin da an ka doka don a samu Eh, matasa su kawo tasu gudunmowa don kasashen su samu su ci gaba. Yau Afirka ta zama ɗaya. Taron wanda shine karo na shida da ake shirya makamancinsa na samun halartar jagororin matasa daga kasashen Senegal, Mali, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Jamhuriyar Benin da niger mai masaukin baki. Sule Mummuni Barma GTA Hausa Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar niger. Bari mu koma Najeriya. Gwamnatin jihar Kano ta gabatar da kasafin kuɗinta na baɗi sama da Naira tiriliyan ɗaya. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da rahoto. Mr. Speaker, honorable members, for the 2026 fiscal year, 1 trillion 368 injiniya abba kabir yusuf kenan gwamnan kano gabanin ya mika kundin kasafin kudin ga shugaban majalisar dokokin ta kano a laraban nan bangaren ilimi shine ya samu kaso mafi tsoka da kashi talatin cikin 100 a cewar gwamnan yayin da aka keɓewa fannin ayyukan raya ƙasa kashi 68 na gundarin kasafin wadda zai mai da hankali ne wajen kammalawa tare da ƙirƙiro sabbin ayyukan gwamnatinsa yanzu haka dai al'ummar kano na ci gaba da tsokaci a kan wannan kasafi na kusan tiriliyan guda da rabi gaskiya wannan kasafin kuɗi ya ba mu mamaki muna yi wa gwamna zaton cewa allah da ayyukan da yake yi za su rinku kamar so goma sunana nasiru minista ka amma na yi mamaki gaskiya sosai ganin uh, wasu kudura-kuduran na wancan kasafin ma kamar ba a samu biyan bukata ba dai sunana mustapha suleiman jibril nan dai kasafin kuɗin muna fatan dai ayyukan da gwamna ya faro ba Allah ya bashi ƙwarin gwiwar kammala su a ɗora. To amma masana tattalin arziki irin su Dr. Abdulsalam Kani na cewa alkalaman kasafin sun ci karo da alkalaman da aka fitar a yin taro na masu ruwa da tsaki da jami'an gwamnatin Kano da aka yi a kwanakin baya game da hasashen abin da gwamnatin ka iya samu na kudaden shiga baɗi idan Allah ya kai mu. Shekara mai kamawa an hakikance Kano ko me za mu samu to ba zai wuce biliyan ɗari takwas ba saboda haka kawai a takaice yanzu kaga sai mu ce kallo ya koma sama ita majalisa takaddar da aka kai mata kafin a kasafin kuɗi ta ce kano kuɗaɗen da za mu iya kashe shekara mai kamawa kar ya gota biliyan ɗari takwas to yanzu kuma ga gwamna ya kawo kasafin kuɗi na turiliyan ɗaya da biliyan ɗari uku da wani abu to kaga sai mu tsaya mu ga shin majalisa za ta yi abin da doka ya yi tanaji tanajin doka shine ba a son kasafin kuɗinka ya saba da wacce takardar da aka kai kafin zuwan kasafin kuɗi muna kiranta da medium term expenditure framework muna cewa mtf hmm. dole ne kasafin kuɗin da aka gabatar a yau a zauren majalisa in dai realistic budget ne to dole ya dace da wacce takarda ta mtf din wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da galibin mazauna ƙananan hukumomin da ke wajen birnin kano suka daɗe suna korafin cewa gwamnatin jihar na takaita ayyukanta na raya ƙasa ne a ƙwaryar birnin kano kawai duk kuwa da cewa suna da wakilai a zauren majalisar dokokin jihar wadda ita ce take amincewa da kasafin bayan gwamna ya mika mata mahmud ibrahim kwari amurka ke magana gta hausa daga Kano, Nigeria. Yanzu motoci na tabbata kada ku shagada kuna tare ne da sashin Hausa na tashar Amurka ke magana daga birnin Washington a gundumar Columbia. A halin yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirin amfanin ilimi aiki da shi. amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiya, da fatar kun wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu duba wata matsala da ta tsaya wa al'ummar Najeriya a makogaro. tun bayan wani shinshine-shinshine da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta fara yi na ganin an cire tsarin koyar da yara da harshen uwa a cikin manhajar karatun matakin farko watan mataki daga aji ɗaya zuwa aji uku na firamare a cikin tsarin karatun ƙasar. Hakan dai na nuni da cewar babu tsari da za a koyar da yara da harshen uwa ko kuma tsarin wanda ake ganin cewar zai kawo wariya ga tsarin karatu a ƙasar. musamman idan aka yi la'akari da yara da suke zuwa makarantun allo bisa tsari da ake da shi na tsangaya wanda ya ɗauki tsawon lokaci ana amfani da shi a Najeriya. A cikin shirin zami bibiyar alfanu da kuma illoli da hakan yake tattare da shi, duk kuwa da cewar idan aka yi la'akari da kasashe da suka ci gaba a faɗin duniya, kasashe kamar su China, Singapore, Japan, rasha da makamantansu suna koyar da yara ne a wannan mataki da harshen uwa don samun haske dangane da haka wakiliyar amurka ke magana zainab babaji ta fara mana da neman yadda masana suke kallon wannan lamarin sunana suleiman dauda sukukum ni ne babban sakatare na kungiyan a kabilu 'yan ƙasa wanda ake kira connecta wato conference of autochthonous ethnic nationalities communities development association a wadda ya kunshi kabilu fiye da uku da hamsin ke arewacin kasan nan kuma ina zaman chairman na nigerian indigenous languages council na kasa wanda ya hada da kabilun da ke kananan kabilu da ke kudanci da arewacin kasan nan. Eh. To ana batun gwamnatin tarayya ta ce za ta soke wato harsuna amfani da harsuna musamman na gargajiya wajen ilimantar da yara tun daga matakin firamare har a aje university. Abun da ya zo ma mutane da yawa da mamaki abu ne da ya fito kawai lokaci ɗaya don wannan maganin amfani da harsuna wadda yara suka tashi da shi wurin fara ilmantar da su abu ne wadda tun kafin a tun zuwan mulkin mallaka don su suka suka kawo mana harshen turanci mm. dama ba mu san wancan harshen ba mm. amma duk da cewa sun zo da turanci an fara ilmantar da mutane da harsunan su ne to sai ya zo ya zama a hankali a hankali sai aka yi ta kawar da shi ana ta ƙara shigowa da turanci to tsari dai da aka zo aka sa shi ne cewa ya kamata bisa ga yadda ake gudanar da shi kusan ko'ina a duniya yara sukan fara ilimi ne da harshen da iyayensu suke amfani da shi a gida wadda su ma suka iya yi hmm. wannan shine abin da ake kira mother tongue hmm. to mother tongue kuma wato yana ba wai dole ne ya zama yaren mutum ba hmm. amma yana nufin harshen da ake amfani da shi a gida wadda yaro ya fahimta domin ya fara ilimi da abin da ya sani kafin a koya mashi abin da bai sani ba hmm. to amma tun da wannan minista ya hau yana hawa ban yi tsammanin ma ya kai wata shida ba hmm. sai ya fara cewa gwamnatin tarayya ba ta da kuɗi da za ta iya ta ci gaba da wannan tsari na amfani da harsunan yara da iyaye wurin fara ilmantar da su to mun sa ido dai muna kallon me zai faru dama suna sa kuɗi ne domin su a yi amfani da harsunan matsalan ma shine cewa gwamnatin tarayya ma bata ma sa kuɗi a cikin wannan tsarin ba ko kaɗan domin ba inda gwamnatin tarayya take gudanar da tsari, wa'inda suke gudanar da tsarin domin abin ya shafi musamman makarantu ne na primary da kuma makarantun nursery wato wanda ake yara da suke fara karatu kafin su shiga su shiga primary, eh. to wa'innan makarantu yawancinsu ko kuma mafiya yawansu don akwai ƙananan irin su makarantun university da sauransu amma primary school gaba ɗaya a kasan nan makarantu ne wadda daga kungiyoyi masu zaman kansu sai kuma gwamnatocin jihohi da suke da su amma mafiya yawa na makarantun nan makarantu ne na kananan hukumomi hmm. don su ne suke da hakkin ilmantar da yara a wannan matakin ilimin mm. saboda haka wanda suke sa kuɗi yanzu da muka sani su ne gwamnatocin jihohi da kuma kananan hukumomi mm. gwamnatin tarayya ba ni da wani masaniya na cewa akwai wani kuɗin da gwamnatin tarayya ta sa cikin wannan Masu sauraro a dalilin karancin lokaci za mu dasa aya sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin abokiyar aikin tamu Zainab Babaji. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Bis salam. A gaida Yusuf Aliyu Harande. ku kasance tare da wannan tasha a kowace safiyar Alhamis don jin wannan shiri. Domin kuma jin yadda ta kasance a duniyar wasanni ga Bala Branko. Za mu buɗe shiri ne a wasannin da za a fara na yammacin Afirka na fara soka kwanaki bakwai kacal ya rage a fara wannan wasa na fara games na masu bukata ta musamman wadda za a yi shi a Abekuta jihar Ogun da ke tarayyar Najeriya. Hukumar wasanni ta ƙasa wato NSC ta sake tabbatar da cewa shirye-shirye a dukkan fannoni sun riga sun kankama wasannin wanda aka tsara shi daga ranar 26 ga watan Nuwamba zuwa ranar 4 ga watan Disamba na 2025 biyar inda za a tattara 'yan wasannin fara soka daga ko'ina cikin afirka ta yammaci tunin shirye-shirye a manyan sassan aiki kamar masaukin baki sufuri shirye-shiryen wurin ayyukan likita bangaren kafofin yatsa labarai tsaro ta riga ta yi nisa kamar yadda hukumar tarwaito shugaban kwamitin fara olympic na nigeria sunday adebode ya yaba wa hukumar shirya wasanni nsc wajen shirye-shiryen wannan gasa da za a yi shi. yanzu kuwa za mu leƙa ɓangaren hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta afirka cup inda a jiya laraba ne ta fitar da gwarzon ɗan wasan shekara na 2025 inda hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta afirka ta bayyana ɗan wasan ƙasar morocco ashraf hakimi bai fafata a ƙungiyar ƙwallon kafa ta psg a mazaunin wanda ya lashe gwarzon ɗan wasan ƙwallon kafa na nahiyar afirka shekara ta 2025 wanda ya haura kan takwarorinsa ɗan wasan ƙwallon kafa ta masar bai fafata fafata a kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Mohamed Salah tare da Victor Osimhen dan kasar Najeriya mai fafata a kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray. Ku biyo mu a shafin mu na intanet don jin cikakken rahoto game da wannan zaɓe da aka gudanar a ƙasar Morocco. yanzu kan zamu lega kungiyar kwallon kafa ta arsenal wanda suke saman teburin gasar premier league na kasar burtaniya na shekara ta 2025 zuwa 2026 inda kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta tabbatar da cewa yarjejeniyar daukan nauyi da visit rwanda da take sanyawa a rigarta zai kare ne a watan Yuni shekara ta 2026 bayan shafa shekaru takwas a wannan yarjejeniya a wata sanarwa da arsenal ta fitar a ranar laraba ta ce shawarar yarjejeniya ya fara ne a shekara shekara ta 2018 kamfanin visit rwanda ya ba da tabbacin cewa yana da jajejeniyar daukar nauyin bangarorin wasanni wasu da suka hada da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid mai fafatawa a gasar la liga da kuma paris saint germany mai fafatawa a gasar ligue na kasar faransa sai kuma kungiyar kwallon kafa ta arsenal na kasar ingila tare da waɗansu kungiyoyi na wasanni ciki kuwa har da masu fafatawa a gasar nba karshen rahoton kenan bala dahiru gta hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu tsaro kada ku manta za ku iya kama mu kai tsaye a shafinmu na gtahausa.com ko kuma ku ziyarce mu a shafukanmu na yanar gizo kamar Facebook da X da Instagram da kuma TikTok domin samun labarai da dumi duminsu Haka zalika za ku iya aiko mana saƙonninku ta layinmu na WhatsApp plus one biyu sifili biyu shida bakwai sifili tara sifili biyu ɗaya. Masu haro nan za mu dasa aya sai kuma idan Allah ya kai mu bayan lisha da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar Kamaru da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. amma kafin mu sallama da ku muna miƙa gaisuwar fatan alheri ga mai martaba lami don adamawa kuma shugaban majalisar sarakunan jihar dr muhammadu Barkindu ali mustapha ko allah ya ƙara lafiya da nisan kwana muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziyya ga alhaji abubakar jijiwa wazirin ƙasar fufore saboda rasuwar mahaifiyarsa hajiya hafsatu allah ji ganta da rahama Yanzu a madadin dukkan abokanan aiki na musamman Ibrahim Alfahamir wanda ya kawo muku labaran duniya da Yusuf Aliyu Harande wanda ya kula da dakin gabatar da shirye-shiryenmu. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata na sallama da ku wuni lafiya, mu kuma mu tashi lafiya, mu zama lafiya.